Korintiyawa ta biyu Sura ta goma sha ɗaya Dama a ce ku jure ’yar wautata, ku dai yi haƙuri da ni, ina kishi a kanku saboda Allah, gama na bashe ku ga almasihu domin in miƙa ku kamar amarya tsartsarka ga makaɗaicin mijinta. Amma ina tsoro, kada ya zamana kamar yadda maciji ya yaudari hawa’u da makircinsa. kuma a bauɗar da hankalinku daga sahihiyar biyayya amintacciya ga almasihu don in wani ya zo yana wa'azin wani Yesu daban da wanda muka yi wa'azi ko kuma in kun sami wani ruhu daban da ruhun da kuka samu ko wata bishara daban da wadda kuka yi na'am da ita ashe har kuna saurin yin na'am da irinsu kenan a ganina ban kasa mafifitan manzannin nan da kome ba, ko da yake ni ba mi ne a wajen yin magana, a wajen sani kam ba haka ba ne, mun kuwa bayyana wannan sarai ta kowace hanya a cikin dukan sha'aninmu da ku. Ashe, laifi na yi da na ƙasƙantar da kaina don a ɗaukaka ku, wato saboda na yi muku bisharar Allah a kyauta? Waɗansu ikkilisiyoyi na biyan hakkina, sai ka ce ina yi musu ƙwace domin in yi muku hidima, sa'ad da nake a wurinku kuma nake zaman rashi, ban nawaya wa kowa ba, domin ’yan uwan da suka zo daga Makedoniya su ne suka biya mini bukata, saboda haka na ƙi nawaya muku ta kowace hanya, ba kuwa zan nawaya muku ba. Albarkacin gaskiyar almasihu da yake tare da ni. ba mai hana ni fahariyan nantawa tawa a laddin Akaya. To, don me, domin ba na ƙaunarku ne? Allah dai ya sani ina ƙaunarku. Abin da nake yi kuwa, shi zan rika yi, domin in toshe kafar mutanen nan da suke fariya, suna nema mu daidaita da su. Irin waɗannan mutane manzanin ƙarya ne, mayaudaran ma'aikata, suna mai da kansu kamar su manzanin almasihu ne. ba abin mamaki ba ne kuwa domin ko shaidan ma da kansa yakan mai da kansa kamar shi mala'ikan haske ne don haka ba abin mamaki ba ne in bayansa ma sun mai da kansu kamar su bayi ne na aikin adalci a ƙarshe za a saka musu gwargwadon ayyukansu ina sake faɗa kada wani ya zaci ni wawa ne in kuwa kun zaci hakan nake to ku ji ni wawa ne don nima in samu in taɓa ‘yar takama kaɗan. Abin nan da nake faɗa fa, ba bisa ga umarnin Ubangiji nake faɗa ba, sai dai magana ce irin ta wawa, wadda yake yi gaba gadi yana fariya, da yake mutane da yawa suna fariya irin ta ‘yan adam kawai, ni ma zan yi. Ai, kukan, hikimarku har ta kai ga jurewa wawaye da murna. don in wani ya sa ku bauta, kukan jure masa, ko ya yi muku kwace, ko ya more ku, ko ya nuna muku isa, ko kuwa ya mare ku, mu kam, saboda rauninmu, wane mu da yin haka, amma ta koyaya wani yake ƙarfin halin yin fariya, ina magana a kan ni ne fa, to, ni ma sai in yi, in su Ibraniyawa ne. ni ma haka, in su Isra'ilawa ne, ni ma haka, in su zuriyar Ibrahim ne, ni ma haka, in su bayan almasihu ne, ni na fi su ma, ina magana kamar ruɗaɗɗe ne fa, ai, na fi su shan fama ƙwarai da gaske, da shan ɗauri, na sha duka mara iyaka, na sha hatsarin mutuwa iri-iri. sau biyar Yahudawa suka yi mini bulala arba'in ɗaya babu, sau uku aka bulale ni da tsumagu, sau ɗaya har aka jajjefe ni da dutse, sau uku jirgi ya ragargaje ina ciki. Na kwana na yi ni ruwan bahar yana tafiya da ni, na yi tafifiya da yawa, na sha hatsari a koguna, na sha hatsarin ‘yan fashi, na sha hatsari a hannun kabilarmu. mu. na sha hatsari a hannun al'ummai, na sha hatsari a birane, na sha hatsari a jeji, na sha hatsari a bahar, na kuma sha hatsarin ‘yan uwa na ƙarya, na sha fama, na sha wuya, na sha rashin barci, na sha yunwa da kishirwa, sau da yawa na rasa abinci, na sha sanyi da huntanci, banda waɗansu abubuwa daban kuma, kowace rana ina matse. da matsananciyar kula saboda dukkan ikilisiyoyi. Wane ne ya raunana da ban raunana ba, wane ne aka sa tuntuɓe ban ji zafi ba, in ma lalle ne in yi gadara, to, sai in yi takama da abubuwan da suke nuna raunana ta. Allahn Ubangiji Yesu, wato Ubansa, wanda yabo ya tabbata a gare shi har abada. ya sani ba ƙarya nake yi ba. A Damascus, gwamnan da yake a ƙarƙashin sarkin Aristis ya tsare ƙofofin birnin Damascus don ya kama ni, amma sai aka zura ni a cikin babban kwando ta taga garu na kubuce masa.